Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma sha hudu ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan ciwon basir da hanyoyin da ya kamata mutane su bi domin gujewa kamuwa da wannan larurar. cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da kwararren likita akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamarmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba za mu je ga tattaunawar da wakiliyar mu binta ibrahim ta yi da dr tasu ibrahim daraktan asibitin sultan da ke rigasa a jihar kaduna wanda zai yi mana ƙarin haske a kan ciwon basir da irin muhimman hanyoyin da ya kamata mu bi domin kauce wa kamuwa da wannan larura A yau muna tare ne da Dr. Tasir Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. likita barka da zuwa zauren namu mu dai hajji aminta idan aka ce basar, kalma ce wacce mutane da yawa sun santa ya danganta dai da irin abin da kake gani a matsayin basir a yau likitan namu zai mana fassara a game da menene basir menene ciwon da kuma matakan da ya kamata mutum ya ɗauka domin magance shi likita idan na ce basir shin kimiyya ta san da ciwon hakika kimiyya ta san da larurar basir da kuma matsalar da ke tattare da larurar basir iyakaci kimiyya ta takaita faɗaɗar da shi kamar misali malam bahaushe kan iya ba ma'anar basir domin da yawa mukan tsinkayi masu maganin gargajiya in suna talla in sun dora ansakuwarsu a saman mota za su iya cewa yawan kasala matsalar basir ne wanda yawan kasala takan iya zama matsalar rashin jini ne wadatacce ga mutum ba basir ba za su iya cewa in kana yawan jin kaza da kaza da kaza da kaza matsalar basir ne wanda ba lalle ya zama haka ba a fassarar mu na kimiyya a kimiyyance ko a likitance matsalar basir ta ta'allaka da larura da kan shafi dubura wanda kuma a cikin laruran da kan shafi dubura su ma suna da yawa misali akwai tsuro da wasu suke da shi yawanci gefen kafar duburan inda wani lokaci yakan zama kurji haka ya ja ruwa ya saki ruwan ya fashe wani lokaci ya ƙara rufewa in sun sha magunguna su fama da shi lokaci mai tsawo yana maimaituwa haka tsawon shekaru wanda wannan muna kiran shi uh, anorectal fistula wanda a kimiyyance ba mu ba shi fassara ta hakika da cewa matsalar basir ne akwai wanda suke da a daidai duburan shi ma suna da yankewa zai zama tsagu ne a duk sanda za su je bayan gida za ma su shiga fargabar zuwa bayan gidan saboda tsananin azabar ciwo da suke samu a yanayin da in sun je yin wannan bayan gidan wannan tsagewa ne na ita dubura anal fisho muke kiran shi a kimiyyance ba ma ba shi fassarar cewa wannan matsala ta basir to amma a likitance ko a kimiyyance abin da muke kira da shi ne matsalar basir shine wani kumburi ko tsuro da akan samu a dubura wannan tsiro ko kumburi zai iya kasancewa ya fito waje shi muke kira external hemorrhoids ma'ana yana leƙowa waje ana iya jin shi a zaman kullutu ko kuma yana daga ciki ana kiran shi internal hemorrhoids wanda hakan kan iya samar da rashin jin daɗi a wannan dubura tun daga ƙarancin mataki shine abin da muke cewa discomfort ma'ana rashin jin daɗi har zuwa shaharar matsala tsanantar zubar jini wanda misalin wannan eh, rashin jin daɗi shine mutum ya rika jin maikon majina na taro mai a wannan dubura sai yana ko yawan tsarki kaikayi na biyowa lokaci lokaci yana susa yana gogewa misali wannan shine karamin al'amari yakan kai ga lamari ya shahara da zai rika samar da tsanantar zubar jini ko kuma wannan kumburi ya rike ya cushe da ciwo ya zama ba a iya ma tafiya ana kwance ba a iya bayan gida mm. shine abin da muke kira thrombosed hemorrhoid ma'ana wannan ya zama ya kulle ya zama baya ma iya koma wanda hakan yakan zama har sai an zo asibiti to wannan tsuro da kan fito ko yakan wanzu domin ba wai sabon abu ne shi dama bisa halittar dan adam wannan wuri na dubura Allah ya yi shi da wasu jijiyoyin jini wanda su muke kira hemorrhoidal vessels wanda waɗannan jijiyoyin jini halitta ne kowane ɗan adam mutum da Allah ya halitta yana da su kuma suna da matukar tasiri saboda yanayi ne na wurin da mutum ya kamata zai iya zama da sensitivity din su ma'ana jin me yake faruwa ko wajen fitar bayan gida da sauransu don haka Allah ya yi su to amma in suka samu kumburi na jini da yake shigo musu shi muke kira engagement ko kuma suka saki suna bullukowa waje to matsalar basir ta samu kenan shi muke kira hemorrhoid wanda hakan yakan sa inda suke za su iya kwantalewa lokaci mai sauki ya zama cewa suna zubar da jini wayansu suna danganta wasu sana'a irin ta zama musamman kila direba ko kuma tela ko kuma wanda zai iya zama na awanni a wuri daya da cewa ba a raba shi da ciwon basir akwai gaskiya wannan al'amari lallai akwai abubuwa da dama da sukan tasirantar da wannan matsala ta basir kuma kamar yadda mutane kan dora sana'a ko jituwa ko wanzuwa a zama yana da tasiri a samar da wannan matsala ta basir ba zama kaɗai ba akwai wasu abubuwa da sukan wanzu a rayuwa wasu na wucin gadi ne uh, kamar misali wasu masu juna biyu yanayi na juna biyu mace mai ciki mm. takan samu matsalar basir wanda bayan ta haihu abun yakan yi sauki ko kuma ma ya kwaranye gaba daya domin nauyin ɗa da ciki da kan zo ya danno mata a wannan yanayi yakan samar mata da wannan matsala ta basu domin jijiyoyin jinin nan a takure saki hmm. jini baya komawa to hmm. kamar yadda wanda yake jididin yana a zaune ne shi ma abinda muke kira venus return zuwa ga zuciya jini baya samun wadatar komawa sosai zuwa ga zuciya a sake aiko da shi saboda wannan yanayi na zama ba ma zama kaɗai ba akwai yanayi na zama a irin bayikanmu na zamani na yanzu e, wanda muke kira water closet in muka lura suna da wani gurami haka wanda wannan gurami mutum zai zauna tsakiya sai ya zama su kuma wannan zagayen ya danna cinyoyin mutum danna cinyoyin nan shi muke kira tonike effect kamar ka ɗaure mutum ne a wannan yanayi wannan cycle wannan zagaye da aka ɗaure sai ya zama bunnukowar wannan eh, dubura ya karu sabida wannan zagaye na matsugunni irin na zamani kuma musamman a zamanance bisa al'ada wani zai zauna a bayi ya dauki lokaci yana latsa waya wani ma kuma yana karatu a wannan yanayi to yakan tasirantar da wannan matsala ta basir sabida haka dai zama yana da eh, matukar tasiri to shi basir nan kashi-kashi ne na yi bayani na ce ko a takaitan shi akwai wanda muke kira internal hemorrhoids daga ciki baya bulukowa yana daga ciki amma yana samar da wannan matsala zai iya kaiwa har ga zubar jini eh, wannan kumburi na su waɗannan jijiyoyi sannan akwai mai bullukowa waje wanda shi muke kira external hemorrhoids sannan akwai dalilai ɗin bambanci bisa dalilan da sukan shaharantar da shi ah, duk wanda ko wajen yanayi na bayan gida ɗin yakan zama sai an ta ƙugi ana nishi masu irin nishi wajen yin bayan gida sun fi tasirantuwa da su samu wannan matsala ta basir ko bahaushe ma ya ce ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa mm. ma'ana hasken da ke kai shine duk sanda mutum ya ji ya takura ko yana da bukatar zuwa bayan gida kuma yana a yanayi da zai je bayan gidan kan shi mm. to ya kamata ya kokari ya je domin ajiye bayan gidan zai sa ci eh, dubura ke ta turniki ke ta turnikin kokarin turowa yana rikewa tana kokarin turowa wanda hakan zai iya samar da matsala ga waɗannan jijiyoyin jini na basir kuma zai iya asasa wannan matsala. ya fi tasirantuwa kuma ga mutanen da suke da karsashi shi ma kamar na jiki sosai shi ma yana da tasiri sannan yanayi na ciman abinci shi ma yana da tasiri akan samuwar yanayi na uh, basir uh, nau'in abinci da muke kira low fiber diet ma'ana abinci da ba shi da karsashin dusa ko ganyaye Eh, haka ya fi samar da matsala na basir na haka abinci irin namu na zamani na kayan kwalama sun fi samar da matsalar basir wanda wani jididin zai koma sai dai abin sha shi dai ya sha ruwa ya sha ruwa lemun kwalba ne lemun gwangwani lemun roba lemun kaza su ake sha to wanda ya jibinci irin waɗannan kayayyaki na kwalama bayan gidan shi zai zama baya kauri da zai rika fitowa a sauki to in ya je zai rika nishi to wannan yin shi lallai zai tasirantar da matsalar basir akwai larura na rashin lafiya masu yawan tari ko kuma masu ciwon zuciya duka duk za su samu irin wannan matsala da za ta samar da masu ciwon hanta za su samu matsalar da za ta samar musu da wannan larura ta matsalar basir. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna amfana da shirin. Ga cigaban gaban tattaunawar wakiliyarmu da Dr. Tasi'u Ibrahim domin jin cigaban gaban ƙarin bayani akan ciwon basir. to ba basir yana iya kawo larurar kumburin ciki akai-akai inda mutum zai dinga fitar da uh, iskar uh, abin da mutane ke dorawa a tunanin a'a in kana yawan samun kumburin ciki hmm. a matsalar basir ne a'a sai dai wannan matsalar ta samun hakan ta zama ta assasa matsalar basir din ba basir din ne ya assaso ta ba ma'ana hannun agogon daga kumburin cikin ne zai tafi ga basir ba basir zuwa a kumburin ciki ba mm. sai dai in dama akwai kamar matsaloli da na bayyana kamar misali ciwon hanta wanda shi ma yakan iya samar da waccan matsala ta basir rashin miƙewa yawan gudawa a yanayin da mutum ke yawan gudawa sannan shi basir kuma ya fi ga masu hannu da shuni yana daga cikin cututtukan da muke alakantawa da higher socio-economic status ma'ana masu hannu da shuni sun fi damar shan kayan kwalama da cima irin wancan na refined food a an tashi da safe custard za a sha da daddare shawarma za a ci ko wani burga ne ko wani abun nan an ajiye a fridge akwai kayan sha su grapes da sauransu to irin waɗannan ɗabi'a sannan sun fi damar ya zama ba su karsashin motsa jiki da sauransu so sun fi samun ah, wannan matsala to kamar yadda kai bayani cewa yanayin abincin da muke ci yana da gudunmawar da yake ba da wurin assasa shi wannan larura ta basa hmm. wani irin abinci kake gani ya kamata a ce mun mai da hankali a kai a halin yanzu domin ganin mun gujewa larurar nan to a hakika a kodayaushe abin da mukan ce shi ne ya zama mutane na sirka abincinsu da ganye ganye yana da matukar tasiri inda mutane eh, sun san tasirin ganye a cima ga lafiya to lalle da mutum ba zai daba a kullum a kowane cima zai zama eh, akwai ganye wato <laughs> abin dariya ajabinta akwai kwanakin baya wani karamin bidiyo da ya ta zagaye rukunin wasu larabawa ne suke zaune ake nuna su suna ta yagar nama haka suna ci wani ya sharhi a ƙasa ya ce ku likitoci da kuke ta kira uh, wai mu ci ganye mu ci ganye to mu kuwa aljanna wannan muke so ku Allah ya bar ku da ganye abun uh, ya ba da sha'awa matuƙa to amma hakika duk da a daɗin baki lalle nama ya fi daɗi to amma hakika a lafiya ganye ya fi tasirantuwa kuma wancan barkwanci ba zai hana mu kira ga mutane cewa lalle su jibinci cin ganye ba eh, sannan don haka aka zaburar koda ga masu shi irin in an sha lemu wannan toton lemun ana so a ci shi ya zama cewa mutane suna cin toton ba kawai su tsotsa ruwan su yadda toton ba yana da matukar fa'ida bayan wannan ana so irin su eh, dafaffen masara din nan ko gasasshen masara kin ga ana ci tare da disan ne irin wannan yana cima ne masu kyau ba kamar yadda za a raja a sai dai abu da aka kalkale mm. eh, to waɗannan cima sai an so an abin an jinga to duk wannan ba shi da tasirin lafiya ga jiki eh, da za a ɗauki masara kawai a tsaftace ta a cire tsakoyi a wanke ta mm. a yi ta mm. a yi tuwon datsar to ya fi ga lafiyar ɗan adam shi ma irin na ƙauye da za a yi kwaɗan ganye da sauransu duk sun fi ga abin nan wake da za a ci ba tare da an surfa shi ba domin in mutum ya ci a ah, ai na ci alala ko na ci kosai yawanci surfaffen wake ne eh, ba kaman ainihin waken da za a ci a jumɓiri haka ba wanda eh, da komai nashi ake ci eh, wannan to lallai sun fi lafiya to akwai kuma maganar da ake yi na cewa shi ba su dinna idan ya ta'azzara a jiki yana iya shafar zamantakewar ma'aurata wato auratayya na samun matsala ta inda yake rage karfin shi namijin haka akwai gaskiya wannan wannan mutane kan dora shi ne saboda wata fata na ko su sai da magani ko kuma wani tunani irin nasu amma abin da yakan faru shine ga wanda ke fama da zafi a duburar shi ba zai samu karsashin karfin jin yana buƙatar ya nishadantu ba ko kuma yana fama da ƙaiƙayi ko kuma wurin ma ya bun kumburo mai ya abin nan ko yana fama da yawan zuwa bai in ban da wancan matsala da zai kautar da shi domin shi eh, nishadantuwa na karsatuwa yana bukatan kwanciyar hankali da lafiya to matukar akwai rashin lafiya da ya adabtun da shi abu ne da zai zama jididin na ko da yaushe in ba an kula da shi ba yana damun mutum to yakan iya rage mai shauki na bisa matsalar cewa ya koma ya mai da hankali akan wani lamari na rayuwa amma ba wai dan ya shafi karfin shi ɗa namijin kankin kan shi ba wannan eh, saci faɗi ne kawai to kuma akwai magana da wa'in suke na alakanta shi ciwon ko kuma cutar basir din da kuma cutar daji cewa idan ya kamari ana iya kiran sama kamar cutar daji shi sa ma har basu sukan cewa mai cutar basar kama ya je asibiti ba ta son wuka lalle wannan rashin sani ne ita cutar daji cuta ce a kodayaushe mai zaman kanta daji takan shafi duk bangarorin jiki akwai daji da kan shafi kwakwalwa akwai daji da kan shafi eh, nonon ɗaya mace akwai daji da kan shafi mahaifa akwai daji da kan harbi hanji akwai daji a kunhu ga masu shan taba musamman akwai daji a hanta musamman ga masu shan giya da sauransu a dubura akan samu tsoro na daban ba wannan ba amma wannan basir ba daji ba ne kuma ba shi da alaka da daji sannan eh, in ba dalilin dajin ya zo zaman kanshi ba shi ba shi ke rikida wai ya koma daji ba wannan magana ba haka take ba ake maganin sa basir a likitance farko shawarwari tun daga cimar abinci shawarwari a kan yanayin al'ada da ɗabi'a idan mutum zai shiga bayi ya zauna kan sabon tsari na wata closet dinnan ya zauna nan zai ta latsa waya ko zai ta dogon karatu za a bashi shawara ya bari akwai tsari na gudun zama ɗaya ba a miƙar da jiki don haka ƙila nan gaba motoci da za a yi na zamani domin ana yaushe samun auratayya tsakanin ma'aikatan lafiya da kamfanonin kera motoci za a yi motoci da za ka iya canzawa ka tuƙa su a tsaye maimakon mutum na a zaune saboda masu sana'ar tuki da masu dogon zango suna tuki da zama za su iya miƙewa Ah, duk wannan tsari ne da zai biyo kamar yadda a ofisoshi ake so yanzu ana rika miƙewa lokaci-lokaci ko mutum na aiki ah, bayan waɗannan tsari ah, ƙiba tsarin ya mutum zai rage ƙiba yana daga ciki sannan idan mutum na da wata larura da kan sa shi nishi wajen yin bayan gida duk yana daga cikin abun kulawa mace mai juna biyu wanda ba su kan samu a wannan yanayi za a bata shawara ta yi rajistan awo don a bata shawarwarin ya za ta rika gudanar da kwanciyarta da rayuwarta su samu sauki a wannan yanayi na basir ah, bayan nan akwai magunguna da akan bada in ya kai mataki na zubar jini dinnan eh, don a dakatar da zubar jinin in ya zama abin da ake cewa kwayoyin cuta sun hau kan shi misali ya zama infected akwai magunguna da za a bada a asibitoci domin waɗannan kwayoyin cututtuka su kau in ya zama yana raɗaɗin ciwo akwai magunguna da za a bada na kawar da wannan raɗaɗin ciwo eh, ga masu fama da raɗaɗin ciwo in ya zama ya ki komawa ya za a komar da shi sannan in ya kai matakin da za a yi operation akwai wannan dama da za a yi operation domin a kawar da wannan matsala ta basir saboda haka matsalar basir matsala ce da asibiti sun san da ita asibiti suna da maganin ta mataki-mataki bisa tsanani da shaharar da ya kai da kuma bukatar a kai wannan mataki a magani. likitan Kafin mu karkare shirin namu za mu tsallaka Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer ta shigo filin mu da bakwar da ta gayyato mana inda a yau za ta koya mana yadda girka miyar ayoyo da tuwon garin masara. ina tare da hajiya annatu mahmud ita ne shugaban shagon na del inara tana kasuwanci daban-daban sana ita da kanta so yau mun kawo ta cikin shirin nan na kwalama hajiya hannatu wani abinci zaki ma masu sauraron mu yau to yau dai miyan ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukare bu ba irin ayoyin da aka saba ji ba ne to to ina sauraron ki one day it's healthier version ne because is ne ba sa mai mm-hmm. sa ka samu kifin ka kamar tilapia haka kifi tilapia kawai za a iya yi da shi use kuma salmon kowane irin kifi ba majority salmon ko eh, salmon shi ne mackerel isa a cikin biyun ka yanyanka kai wanke ciki ka gyara kuma in ana so kifin ka ya kyau ka wanke da lemun yami ko vinegar ka sa lemun ka wanke yana ci da karnin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend ka zuba ka marinate ka marinate ka aje ta aje ka sa kuma ka kawo kifin ka wanke da lemon yami ka shashare da tissue ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka blend ka juye kan kifin ka sa manye magi da gishiri sheka mix sheka ajiye wato ka cacca kuɗa kifin da eh, wannan kayan Eh, citta da galikin da ka abin nan ka kuɗa mm. kifin sai ka aje gefe saboda ya shiga cikin kifin she ka doki tukunyanka kana da kifi bushashe da ake ce herin. ka ce herin ka ka gyara ka sa cikin silba ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan gade ba son shi da nama mm. so da yawa Kasa kana da kaguwa ka wanke kaguwanka ka wanke nilsinka ka wanke shi da kyau ka zuba ka yayyanka albasa kanana ka zuba ka zuba mai gishiri dai dan dan in ya ko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko ta kan wuta she ka juye tankwanka da albasa she kifinka da ka ajiye wancan gefe shi wanda ka hada da su citta da wani she ka juye ciki amma kaka yi saurin motawa kar kifi ya faffashe ciki ka duba ka sa mai ka kara mai magi shi magi ka zama biyu ka doki napkin she ka shake girgiza ka girgiza kifi bayan haka in kifin ya nuna da komi she ka kashe she ka kawo ayoyonka mhm. ka gyara ka wanke mhm. ka yanyanka mhm. ayoyon ka doki sabon tukunya ka zuba wuta ka zuba ruwan ka dai dan ka dan kar ayoyon yayi ruwa mind you muna da steamed kifi da muka steam mhm. saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa dai dan kadan okay saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka ah. girka aka ajiye gefen nan shi ayoyin a sa ruwa saboda mu same shi da yauki muka sa ganye mu she mu sa kanwa kanwa dai bar ganyen ya yauki ya yi saurin nuna mu duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen ya yi taushi kuma ruwan ya yi yauki muka kai nan ga ganyen kin ya ki raba shi biyu ki blend rabi kadan ba ki blend ya yi smooth she ki juya cikin shi irin shi in za a blend ana dannawa daya daya shi kenan amma kin raba shi bisa kin same shi ga ganye kuma kin samu kuma ya nuku shi ki gama biyun duka ki juye cikin protein ki da kika steam su kifi da su kifi kika eh, karkatin nan duka da kika abin kika kare kin kare shi ki girka tuwon ki shi in ka juye ayoyon cikin wannan kifin minti nawa zai yi kan wuta mu doke shi 2 minutes ya yi minti biyu ya ya yi saboda kifin ki da karkate da komi ya tun nuna kuma ayoyon ki ya nuna da ki dai juye cikin kayan karkate saboda flavors ya eh, ki mota kadan ki yi careful kake papasa kifin na don fresh fish ne ki dan mamuta flavors ya build up shi kenan it is a healthier version of IUUN abinci ne da zaki ki ci kowane lokaci kiyan ki ci da banku ne da tuwo ne da da kunu gari ma kika yi ba kiyan ki ci ki doki mun kare da miyan kenan kika ajiye da mu yi tuwo normally tuwon gari tuwon gari i have a different version of tukashi da yake ba, kin save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika girka ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tun dama garin masaran ki she ki sa ki talgi kan talgin yayi kauri kai yi ruwa ya dai yanda ya kamata she ki doki a nan ga muna sa kwankwante garin da rogo saboda yana bar tuwo ya yi laushi ya yi danko isa bayan talgin ki ya doko ta fasa ki dibi garin fasaran ki ki dibi kwankwante ki zuba ruwa ki dama yadda da ki yi talgi she talgin ki ga wato bayan kin yi talgi yana kan wuta she ki dama garin kwankwante da garin cikin kuma ruwa cikin ruwa kai yayin ruwa kwarai mhm. she ki doko abu ki dibi talgi kadan ki aji ki doko muciyanki ki doko wanda shi gari da kwakwacin da kika dama daga bayan she ki juye ciki ki juye cikin talge ki mota ki mota tuwon ki ya ina so in fahimci wani abanan wannan tuwon wato idan ka yirka ruwa sai ka dama gari ka talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son kwankwanti kai ka dama gari idan kuma kana son kwankwanti sai ka gama da gari da kwankwanti kuma dama idan za ka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musawa idan ka musa ka kare sai ka ɗauko rabin talgin ka kara ka Musa tuwo kenan mu ce da ki ci tuwon gada rana ya kamata ki bar ya taushi mhm. ki san garin masara yana da in yana ajiye kafin mhm. gida yi karfi isa in dai kika sa kika tuka ki bar dai yayi taushi yanda ke kike son shi tuwon ki ya nuna ba fasa gari ba share stove <laughs> shi nan rayuwa ya zo a sauki sheka koyi kai kuma ka yi ya ka Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.